batun aiwatar da wannan doka shine babban kalubalen da ke gaban majalisun dokokin na jihohi. bayan kwashe shekaru da dama ana gwagwarmaya. Cikin jihohi talatin da shida, sun kai kusan goma wanda sun fara wannan abu akwai ma wanda su dama tun kafin nan sun riga sun fara amma ga akwai jihohi irin kamar jihohin plateau jihohin adamawa ogun eh, lagos delta da sauransu a duk wayannan sun riga sun fara shi ah, kuma alhamdulillahi mukan samu report muna monitoring wato muna bibiyan abubuwan da suke faruwa tun da ka ce kuna samun rahotanni menene kuka samu rahoto cewa yana sanya tafiyar hawainiya a sauran jihohi kasafi na wasu daga cikin majalisun dokoki din ko wanda sun yi shi budget din ah, nan suka ce za su yi amfani da su wannan ishu na financial autonomy da su dan fuskanci yan matsaloli amma na abin da aka ce za a fara shi dole an fara shi akwai matsalolin da a fuskanta honorable abubakar suleiman kenan shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na jihohin Najeriya kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Bauchi. Dangane da jan kafar da wasu gwamnoni ke yi wajen aiwatar da wannan doka kuwa, Honorable Abubakar Suleiman ya ce. A matsayinmu na 'yan Najeriya wannan muke bin doka ta dokokin najeriya wannan abu yana cikin um, kundin tsarin mulkin najeriya wanda kuma rashin yin hakan kaga laifi ne idan wasu aka ce abu na cikin kundin tsarin mulki kuma ka ce ba za ka yi ba ya zama to ka laifi kuma kamar yadda kuma ake ta zargin cewa ko su kan yi dabaru duk dai wannan abu duk dabaran da za a yi dai tunda an samu su jihohin da suka fara wasu sun zo suwa masu kidin dole za su yi sai dai masana kimiyyar siyasa da ke sharhi akan harkokin demokradiyya a Najeriya na ganin cewa hakki ne akan dukkanin majalisun jihohin su hanzarta samar da dokar kula da sarrafa kudaden nasu kuma gwamnoni su rattaba hannu akan dokar kamar yadda Malam Kabiru Sa'idu Sufi ke faɗi. a sannan kuma akwai buƙatar ganin cewa eh, 'yan majalisar jihadin a to su yi amfani da waɗannan ƙungiyoyin da suke da su da kuma duk wasu hanyoyi na siyasa da suke da su ganin cewa an yi ƙoƙarin ganawa da su gwamnoni waɗanda suka rage waɗanda ba su yi ba akan cewa na ɗaya idan an kawo musu dokokin nan su su hale musu sannan na biyu kuma akwai buƙatar samar da hukumomin da suke kula da ɗauka da kuma ci gaban ma'aikatan da suke aiki a majalisun wato assembly service commissions waɗanda akwai jihohin da basu aiwatar da su ba har yanzu idan har aka kai ga cewa waɗanda suka aiwatar sun yi na da rinjaye to tabbas yau duk yawancin jihohi ba za su so a ce su ne suka kasance a baya a wajen aiwatarwa ba shin ko ne irin tasiri wannan yancin samun kuɗaɗe ga 'yan majalisar dokokin jihohi zai yi ga makomar rayuwar al'ummar najeriya ana ganin cewa a ci samun yancin gashin kai abubuwa ne da za su taimaka wajen yin dokoki masu inganci musamman waɗanda suka shafi shafi 'yan kasa a wannan mataki din a so da za a iya cewa yana da alfanu da dama kuma a tabbatar da cewa an yi dokokin da suka shafi al'umma ba kuma wai al'abaran kaɗai da za su daɗaɗawa a su bangaren zartarwa ba. Malam Kabiru Sa'id Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.